Mm-hmm. karo na uku da fatan za a amsa mana sauran tambayoyin namu da suka yi ragowa mun gode insha Allah kofa abu da take mai girma babban bako daga mutum ya gama digiri ko kuma diploma za a fara kiransa qs ko kuma sai ya bi wasu matakai to alhamdulillah kamar yadda kawai wannan tambaya shine shi ba za a ce da ka gama hnd ko ka yi digiri shikenan za a dinga ce ma qs qs ne a suna amma a gaske kai ba qs ba ne saboda akwai matakai da ake bi ga wanda ya ci nd idan kana so ka zama cikakken qs shine akwai form da ake nema tun akwai kungiya mai kula da su quantity surveys din ta ƙasa baki daya wadda ake kira da nigerian institute of quantity surveyors nigerian institute of quantity surveys su ne wayanda suke kula da duk wani quantity surveys na kasa sai ka rijista da su ka bi matakai na jarabawa sun maka interview jarabawa nan kuma ba ɗaya ake yi ba ba biyu ba kusan jarabawa ce hawa uku da interview kafin wannan kuma akwai ma kafin ma ka jarabawa akwai abin da ake cewa logbook and diary sai ka cike na shekara uku duk experience ɗin da kake da shi na shekara sai ka cike wannan logbook din ka ba wa supervisor ɗinka ya duba idan ka yi daidai sannan a tura ya kwata abuja za su karɓa su kuma za su duba su gani idan ka ci za su turo ma turuwa mil cewa ka ci stage 1 sai ka fara kuma stage 2 to sai wata shekarar ta zo sai kuma ka koma ka sake yin stage 2 shi ma ka ba supervisor ɗinka a garin ku wanda yake in ya duba ma shi ma zai baka dama ce to shikenan ka tura in ka tura abuja su ma za su bi su duba in ka zama turu kaci za su kuma turo ma kaci stage 2 sannan sai stage 3 shi ma za ka yi za ka ba su Fabaza ɗinka zai testify cewa ya yi sannan sai ka tura musu in ka tura musu za su duba su gani cewar kaci idan kaci to sai kuma ka fara shirye-shiryen jarabawa amma ita jaraba za ka iya fara ta ma ko da baka gama tsiri din ba in ka fara yin jarabawarka gde graduate examination ita ake fara yi idan kuka yi wannan ana yin kusan courses guda shida kuma courses din nan gaba ɗaya sai ka cinye su in ka faɗi ɗaya sai ka rama shi kuma ba kyauta ake yin wannan jarabawa ba kuɗi ake biya kuɗin kuma ba kaɗan ba saboda dan ya zama abin kana da kishi ba wai kawai wasa za ka zo ka yi ba kuma aiki ne wanda ake so a tabbatar da kai cewar ka kware a kai ko ina inda aka baka wannan lamba kware to ko ina a duniya za ka iya zuwa kai faraktisin wannan abu to sai isa jarabawa ake yi ba ta wasa ba dan idan za ka yi wannan jaraba gaskiya duk wani abu na wasa ko aikin masu sai ka dakatar da shi ka koma kawai kan karatuttuka na karatuttukanka da kake yi na shi wannan aikin kafin jaraba kuma akwai abin da ake cewa tutorial class ita uwa kungiya ta kano state tana ba da lokaci a samu makaranta da kuke in kun biya kun yi rijista waɗanda za ku jaraba a wannan shekarar za ku dinga zuwa a ba ku lokaci ana muku training ana muku training ana muku training ana koya muku abubuwan da a makaranta ma ba ku san su ba saboda yanzu kuna so ku shigo cikin ainihin menene so biyas to akwai mutane wanda su kuma sun yi nisa a ciki to su da za su dinga baku wannan trainer din bayan kun biya wasu kuɗi su ma na ka'ida to har kuma lokacin jaraba idan wannan jaraba kuma ana yin ta ne gaba ɗaya najeriya kowane state ake yin ta gaba ɗaya to idan kuka wannan jarabawa ta farko kamar yadda faɗa gde za a je za a duba idan ka cinye gaba ɗaya za a turo ma ka cinye shikenan baka da matsala idan baka cinye ba duk wanda baka ci ba za a turo ma baka ci kaza ba saboda haka sai kuma san da wasu za su sai ka sake rijista na wannan course din shi kadai ran da za a yi shi sannan ka je shi ma ka kuma yin shi ma kuma ba kyauta za ka yi ba sai ka biya don Allah taimake ka ka ci wannan ka zama fresh ka gama da GDE to bayan an yi GDE kuma ita ce mataki na farko akwai kuma TPC ita kuma tana gaba da GDE in ka ci wannan tpc ita ma za a dinga wa ku training ita ma za a sa lokaci za a yi wannan jaraba in allah ya taimake ka kaci to shi shikenan sai kuma interview za a aiko ma cewa kaci amma za mu gayyace ku interview zuwa abuja lokaci kaza to kana zaune kana harkokinka kawai za ka ga an turo ma cewa a ranar kaza ga watan kaza ana gayyata ku zuwa abuja domin interview to ita ma fa wani sabon abu ne tambayoyi ne ake yi kamar ba za ka sha ba a shiga ta nan a fita ta nan a shiga ta nan waje sai an nuna da kai ƙwararren ne akan aikin da kake yi to shi ma sai ka shirya sannan ka je ku fito za ga mutane na garuruwa daban-daban na najeriya ko ina za ga 'yan najeriya sun je yarabawa hausawa inyamurai bare-bare duk za ga mutane an zo an haɗu za a shiga katon hol mai girma za a dinga kiranku waje-waje kowa nesa-nesa ba wanda zai ji mai ake tambayar wani kuma kai kadai mutane ne kuma za su zauna su ma kuri sun kai su wajen bakwai ta kuma kana kan kujera a zaune su ma sun kewaye tebur za a tambaye ka ya sunanka wace makaranta ka fara duk za ka yi wannan bayanan bayanan sai kuma a fara tambayar ka to idan aka yi kaza aka yi kaza a aiki ya za a yi kaza in ana so a yi kaza ya za a yi kaza mu musamman namu in aka ce kwantutu sobiya namu wani abu ne wanda yake dilin da harka ta ƙididdiga harka ce ta ƙididdiga yanzu kamar wannan ajin in ana so a gina shi ko kuma wannan makarantar gaba ɗayanta idan architect ya zana ana so a san nawa za a kashe gaba ɗaya da za a yi ginin makarantar nan har wannan landscaping ɗin bishiyoyi da fenti da waye to mu kuma mu za mu yi ma wannan ƙididdigas mu za mu ƙididdige komai da komai tun daga foundation har rufi har wannan landscaping ɗin da za a yi komai to a irin wannan za su dinga ma tambayoyi ga yanayin biyan ɗan kwangila idan ya yi gwamnati aiki ya za a biya shi idan ɗan kwangila bai yi kaza ba ya za ka yi masa in ya yi kaza ya za ka yi masa in wani shugabanka a wajen aiki ya zo ya ce shi ga abin da yake so a yi nasarai a matsayinka na kwantici sobeya za ka yi wannan abin ko ba za ka yi ba ta duk irin wannan tambayoyin na experience za a dinga maka su za a dinga maka su wata ma tambayoyin aka yi ma wallahi baka san me zaka ce ba to kuma dama mu an koya mana cewa duk tambayar da aka yi ma in baka santa ba kada kai ƙarya saboda idan kai wannan ƙaryar ba daidai ba to faduwa ce amma ana tambayar ka abin da baka sani ba sai ka ce no i don't know sir ban sani ba to idan aka gama kuma wannan tambayar da baka sani ba su kuma za su gaya ma nan tambayar da muka tambaye ka ce baka sani ba to kaza da kaza za ka yi amma kana yin karya to ka da kanka to haka irin wayannan tambayoyin su za a akalla sai a wajen minti talatin a nema wannan tambayoyin kuma ana yi ana rikodin ana yi ana rikodin ana yi ana to in ka gama a tashi dama kuma ka je da takaddunka na makaranta komai da komai don ma kada ka yi musu karya tun sanda ka cike fam dama ka tura musu sai sun tabbatar wa wa'annan makarantun duk ka yi su ko baka yi su ba tun ma kafin ka zo interview din sai sun aika sun bi sun gani to an kai ma interview sai a ce to shikenan tashi ka je to sai ka tafi sai kuma a je a ci gaba da addu'a ana jiran sakamako a game zai fito na wannan interview din to Allah cikin ikonsa kamar yadda duk na faɗa muku wannan abun mu mun je wannan interview din mun yi kuma alhamdulillahi mun ci bayan mun ci wani lokaci kamar sati uku hudu aka turo mana cewa to za mu je za a yi mana induction na ƙasa baki ɗaya cewar an yadda an amince za mu iya yin wannan aiki na kwantici sau biyu za a baka lasins lasins ɗin na farko da za a baka zai qualify ɗinka cewa you are now member to nigerian institute of quantity surveyors akwai tag da suke bayarwa duk wanda ka gani da wannan tag din to lallai ba wai jabin quantity surveyor ba ne na gaske ne idan kai ba na gaske ba ne ba ma ko nawa za ka ba su ba za su siyan ma da shi ba to na manta ban to da na ba da na zo da shi zan nuna muku akan sa shi a nan to idan aka ku wannan da kuma namba ta rijista za a baka duk inda ka rubuta wannan namba din ana sa ta a intanet za a gani eh wannan is qualified in ma karya kai kuma aka sa za a gani to muka je aka yi wannan taron aka bi mu da certificate ɗinmu aka babba mu ina jin an yi mana shi just november din nan aka yi shi november wajen ina jin 20th november muka je na shekarar da ta wuce a nan aka yi wannan to a ran da muka gama wannan da safe tun mu baro abuja ba sai su kuma akwai kuma qs qsrbn quantity surveys registration board of nigeria ita kuma tana sama da wannan niqs din ita kuma ita ce take kula da niqs su ne wanda za su baka kuma full registered cewa ka zama cikakken register na fiye da wancan wancan kungiya ne ka shiga ciki na kwararre su kuma wannan su za su tabbatar da kwarewarka to ni a yanzu akan wannan ƙadamin nake ko a wannan satin da ya wuce akwai abin da suka turo mana a wancan sati biyu da ya wuce suka turo mana abubuwan da suke so mu tura musu muka rubuce-rubuce muka tura musu suka ce to we are qualified akan wannan rubutun saboda haka daga yanzu ku zuwa kowane lokaci su ma za su kira mu interview to kafin interview ɗin kuma a wannan satin da ya wuce sai suka turo mana cewar akwai wani rubutu da suke so mu yi musu kai ya wuce feji biyu kuma akalla rubutun nan idan yinsa za ka yi za ka iya haɗa littafi guda kafin a fahimce ka sai suka ce so suke gaba ɗaya ka yi shi kai ya wuce feji biyu shi suke so ka kuma zuba musu professional resume ɗinka cv ɗinka na professional resume ka sa musu shi kuma feji ɗaya wannan kuma rubutun feji biyu to shi ma cikin ikon allah mun tura a wannan satin da ya wuce sun yi kuma acknowledging cewa sun karba yanzu kawai muna jiran su daga nan kowane lokaci za su iya kiran mu interview shi kuma wancan biki da muke tunanin za a inda ka je ka ci interview sai wancan biki da za a yi a tabbatar da ka shi ma ba zai wuce wannan february mai zuwa ba insha Allah saboda duk shekara suke yin sa a watan february to a takaice wannan shine kan abubuwan da ake mai girma qs har yanzu aikin gwamnati kake yi ko to alhamdulillah har yanzu dai muna nan a aikin gwamnati muna daga cikin qs na ministry of education gidan murtala kano state headquarter har yanzu a nan muke a nan kuma harkar da muke kenan ta ƙididdiga alhamdulillah mai girma babban bako a wani a kiyasin ka wannan ajin namu na bakon ajin mu kimanin kuɗi nawa ne zai gina shi a wannan shekara ta 2024 kamar yadda ake cewa dillali shi ya san kuɗin menene to bisa nazari da kuma yau da gobe shi wannan ajin in aka kalle shi mu standard class ne duk da faɗinsa bai sa na standard ba gaskiya in ka je makarantun gwamnati duk wanda yake shiga makarantun gwamnati ya ga yadda muke gina ajujuwa ya san faɗin ajinmu ya fi wannan zirfin sama ya fi wannan tabbas wannan bai kai standard class ba to akwai abin da muke ce mushi approximate estimate by approximate estimate ka san yadda kake yin aji mai matsayin murabba'in mita kaza ka sani ka san kudinsa to kai kuma za ka tsaya kai approximate estimate na wannan to yanzu idan iya wannan ajin ne shi kai tunda mu ba ma iya ba ma gina aji guda ɗaya tal kowa ya sani duk inda ka je blog ne zaka gani blog ɗaya aji biyu blog ɗaya aji biyu shi muke cewa duplex classroom to idan muka ɗau wannan ajin shi kaɗai ɗin aƙalla a yanzu yadda kaya suka tashi shi kaɗai wannan aji in kana so yanzu zai kai zai kai 10 to 11 million. 10 to 11 miliyan miliyan goma zuwa miliyan goma sha ɗaya amma idan wannan dakin za ka yi idan ba dakin za ka yi ba idan rufi za ka yi masa to miliyan takwas miliyan tara za ta yi maka shi in allah da wannan ajin guda ɗaya mai girma qs bayan gama karatun ka na hnd ka yi yunkurin barin aikin gwamnati ka kafa kamfanin ka na kanka to alhamdulillah bayan na gama karatun hnd dai a lokacin babu wannan tunanin amma gaskiya yanzu kusan tun da na ga na ɗauko wannan hanya na samun rijista ta kwanciti sobes to daga wannan lokaci zuwa kowane lokaci akwai wannan shirye-shiryen ko da ba a ba aikin gwamnatin ba muna so dai mu kafa namu mu ma mu tsaya da kafafunmu kafin kuma har Allah zai nuna mana lokacin da za mu yi ritaya a aikin gwamnati sannan namu ya riga ya yi nisa insha Allah. mai girma qs san zuciya irin na dan adam yana iya shiga cikin aikin ku? to alhamdulillah shi san zuciya ya danganta daga mutum zuwa mutum kamar yadda kuma ba bahaushe yake cewa san zuciya bacin zuciya ko ba a cikin harkar mu ba duk kowace irin harka kake yi idan ka yadda shaɗarin jaye ka kai son zuciya to akwai ranar da za ta ɓaci mu kama an aiki namu idan muka yi in ma har sa son zuciyar taka to akwai fa auditors komai daren daɗewa za su zo za su bincika abin da ka yi ana bincika idan aka gano ka da wani almundahana to ka kira kanka ruwa kamar mu yanzu da muke so mu zama cikakkun quantity surveyors idan aka baka license ka fara practicing sai aka same ka da wani abu wanda ya saba saboda akwai dokoki akwai law and regulations da ake da su na institute of quantity surveyors da kuma registration board of nigeria na quantity surveyors duk abin da ka sake kai makamanci da irin wannan akwai doka mai tsanani akwai inda ma za a ɗaure ka akwai inda kuma za a kwace lasins ɗin naka kuma ba ka yi ba practice in ma ka je kai practice din a wani wajen doka kuma za ta iya kuma kama ka saboda haka gaskiya ko da za a samu din to abin da ya da wuya amma ba na cewa ba a samu ba amma duk sanda ta tashi akwai auditors saboda ko duk shekara a shekara auditors sai su zo ma so biyu so uku so biyu so uku nan ba ta ba akwai nan ba daɗewa bai fi kaman wata shida ba wasu auditors suka zo aka kira ni kana ina ne na ce gani na zo sai suke tambaya ta an gani da Allah ga sunana a nan ya aka yi wannan abun su gaskiya sun kasa gano yadda wannan abun yake to kasan wani abu na aikin mu ne ba wa kowane irin leman ba ne kai tsaye zai iya gane cewar ga abin da aka yi suka ce da Allah ne musu bayani na ce to na bi su dalla dalla dai musu daidai iya yadda hankalinsu zai ɗauka wallahi ɗaya yi min hannu ice mu tafa muka tafa ice da Allah na gode na gode aka san abin naku ne in ba ku ba gane shi wahala ne da shi sai na ce ai yadda ka gan shi wannan haka yake ba wani abin nan dan ƙara tabbatar masa da abin sai na ce bari ka ji wanda muka yi aikin da shi da na kira wancan bai san ina wajen su ba amma sai na sa shi a hands free nake tambayarsa na ce da Allah abu kaza din nan da abu kaza da muka yi a waje kaza lokaci kaza da Allah ya abin yake ne kaga idan da wata almundahana wancan bai san a matsayin da nake ba zai faɗi gaskiya ne kuma ya karanta suka ji kamar yadda na karanta musu kawai dai saɓanin fahimta ne su suka samu a wajensu suka ci ada ma baka yaka ba ai tunda kai mana bayani mun gamsu to wannan shine dai abin da yake faruwa gaskiya alhamdulillah in girma qs a matsayina na wanda ba gwamnati ba zan iya kiran ka kai mun aikin qs alhamdulillah kofa a buɗe take ai akwai mutane da dama waɗanda ba gwamnatin ba ne su ba kuma kamfani ba ne su amma idan za su yi aikin suna so su san meye cost na wannan aikin to suna kira mu su ba mu zane tun da duk abin da za mu mu sai da zane tukunna in ka ba mu zane shine za mu bi ma ƙididdiga wani lokacin kuma in ma ba zanen ka gaya mana kace ga irin yanayin abin da kake so mita kaza zuwa mita kaza mita kaza zuwa mita kaza ga kuma irin abubuwan da kake so a sa to in Allah da ji zamu mai ka estimate yanzu kaman ajin nan da da na faɗa ake ta mamaki ni na faɗe shi a standard idan ma akwai abin da za mu sa masa wanda ya wuce yadda aka yi ajin nan sai kuɗin ya wuce haka yanzu kamar wannan fulo ɗin terazo ne idan muka ce granite za mu sa mushi a ƙasa kowa ya san granite ya fi terazo tsada kaga kwas ɗin zai karu idan muka ce kuma za mu zo mu pop a nan ta ga mun ƙara masa cost idan muka ce kafin mu fenti sai mun yi screening wanda za ka ga kawai shi kaɗai ma ƙyalli ike yi to kaga wannan ma duk cost ne ya karu ta shi sa nake faɗa cewa wannan kuɗin da na faɗa ma ba wai na sa shi bane na sama gaba ɗaya kuma muka yi magana da wani a lokacin na ce miliyan biyar ma za ta iya ma ai ya danganta da irin quality na material da kai wundunan zai iya zama ma ba irin wannan ba ne akwai wunduna wanda ba irin wannan ba ne na langa-langa ne ka kuɗinsu ba zai ɗaya da wannan ba to duk za su iya rage masa cost to amma kofa abu da take kowa zai iya kiran mu ya sami masa estimate abu ne na neman abinci mu harkar mu kamar kanikanci cici ko da gwamnati ko ba gwamnatin Allah da zaka ci abinci a ciki mai girma QS me ra'ayinka akan waɗanda in suka Wanda idan suka tashi gini ba sa ɗauko architecture ko quantity a asabe sai dai kawai su ɗauko magini ya gina to salamu alaikum ita wannan tambaya ya danganta da ra'ayi irin na wanda zai yi ginin sannan kuma da tunani irin na wajen ginin ma amma na gani da yawa a cikin unguwannin da suke ma awon igiyar ne amma mutum zai kira mu ma zai ce da Allah mu zo mu auna mushi wannan waje yana so a zana mushi to duk da ba aikin mu bane zane za mu je za mu auna mushi sai mu nemi wanda yake harkar zanen sai mu hada shi da shi mu ce da Allah ga wannan size din filin na wani bawan Allah ne yake so ka zana mushi to in lambar waya ce sai mu bashi mu ce to ku yi magana tunda mu maganar mu ba ta zane ba ce sai su magana su ya faɗa masa ga irin abubuwan da yake so sai akita da duba ya gani in wajen zai ɗauka zai ɗauka in ba zai ɗauka ba sai ba shawara ya ce to ga abin da ya kamata ka yi da ka zo ka wa'in ƙananan ɗakunan a tsuke a tsuke a yi manya mana ko guda biyu ne a ƙasa sai ka zuba dakin in Allah ya hore ma daga baya ka sai wani filin a sama sai ka yi to Allah sai ka ga an cimma abin da ba a zata ba a haka maimakon ya ɗakuna tsokaku sai a ba shi shawara kawai ka yi ɗaki guda ɗaya ko biyu da falo a sa ma matattakalar bene a zuba ma dake sai ce eh to alhamdulillah na gamsu sai ga kuma ya ɗau shawara sai a samu ayi. wasu kuma zama da kamar duhun kai da rashin tambaya shine yake ja musu irin wannan abun kawai tunda ina da fili na ai ba ma a babban waje ba ne kawai bari in kirawo lokal magini bari ya zo ya mun sai an zo an yi an kashe kuɗi daga ba sai ka ga abin mutum ya kwana a ciki ba zan taɓa wanta ba wajen shekara kamar goma da ta wuce akwai wanda ya taɓa zuwa ya saman sai ya ce ma injiniya na kamar kana harka da masu zane-zane da waye tunda yana zuwa ya tarar da ni da zane na baje shi kuma sai ya ɗauka ni na zana bai san ni kwantici nake ɗauka ba sai ce da Allah akwai wani gidana a adawanau wallahi amu kuma yanzu nake tunanin da an zana da Allah mu je muka sa rana muka je na duba gidan na cika alhaji ga ka da katon fili amma duk ka bari aka yi ma wannan abu sai ce to yanzu akwai yadda za a yi gyaru na ce in sha Allah sai na kira wani abokin mu da yake zane na gayyace shi muka je duba ya gani aka ce to alhaji duk abin da aka ce ka yi za ka yi inda kana so gidan ka ya gyaru ya ce zan yi aka zo aka sake sabon zane existing yadda yake sannan aka zo aka dinga demolition aka dinga nuna katangun da za a bige da kuma sababbi da za a yi ya ce ya gamsu ni kuma na je ne masa estimate in gani nawa zai kashe na ce to zan ma estimate amma ba zan ma irin na gwamnati ba kashe kuɗin zan ma irin wanda kawai kai za ka yi da kanka tunda akwai aiki da ake contractual akwai kuma daren labor wanda kai za ka yi aikinka da kanka komai sowa za ka yi wancan kuma na gwamnati kwangila ne har riba da bat da waye da ana sawa a ciki na zo ne masa ya ɗanɗan abin da zai bayar ya bayar to Allah ma cikin ikonsa kuma mu ya bawa aikin muka zo aka yi ta wannan rushe-rushen aka ta rushe-rushen aka ta yi aka gama sannan aka zo kuma aka gina duk inda ake so muka ce ga kuma bene yadda zai kasance in ka tashi in kana so ya ce to yanzu dai a bar shi ya huta bayan ya huta kuma ya sake kiran mu muka zo aka yi masa benen yanzu benen yana nan kana zuwa kwanar duwano da ta shiga kwanar kin tofa in allah da kana tafiya kaɗan kanka haka hannunka na hagu da ka hango wani gida ƙato mai jan kwano a sama shi ne aikin da muka yi masa a wannan lokaci mai girma qs ka taɓa cire lissafi kuɗi ya zo ya gaza to alhamdulillah ni dai a karan kai na gaskiya ban taɓa fuskantar wannan matsalar ba amma dai akwai da dama na ɗan gani kuma dai allah cikin ikonsa ana samun yadda za a warware matsalolin alhamdulillah mai girma qs akwai wayansu hotuna da zamu nuna maka yi mana ƙarin bayani a kansu kamar yadda ina bayani na ce an kira mu interview mun je a kan harka ta qs bayan mun ci duk jarabawa aka kira mu aka induction ɗinmu wajen around on 20 years to ga ɗaya daga cikin shaida wannan shine president na nigerian institute of quantity surveyors wannan lokacin da aka bani certificate ɗina ne a wannan daren ina jin kusan lokacin wajen sha biyu da rabi na dare a wannan hotel ne ne is it green palace hotel ne ina jin a abuja lokacin tunda dina ce aka yi ranar ba a fara ta ba ma sai wajen tara da rabi to mun kai kusan sha biyu da rabi to wannan raba wannan certificate din shine abu na ƙarshe da aka yi mana a lokacin to shine lokacin da ya bani muka gaisa da shi yanzu an ma zaɓi sabon president tunda kashe gari aka yi zaɓe shi dama tenuwarsa ce ta ƙarshe ya tafi sai deputy ɗinsa ya zama sai kuma aka zaɓi sabon deputy president ta wannan hoton na wajen ne lokacin salamu alaikum wannan malam umar sanifa yake nan kusan malami ne wanda yake babba daga cikin malamai na jihar kano wanda ya shura a shekarun baya kafin boko haram ni ina ɗaya daga cikin gaskiya ɗalibansa tunda duk sati duk ranar laraba ne ko alhamis yake karatu to duk satin duniya sai mun to daga unguwanmu mun zo an yi wannan karatun daga sallar magariba zuwa sallar isha mu tashi sannan mu tafi sannan karatunsa na biyu da yake a dandali shi ma haka wannan shi ne malam isa alifantami shi ma shahararren malami ne mai wa'azi na duniya ma za mu ce gaba ɗaya shi ma wannan malamin ya zo a wannan lokacin kusan za a iya cewa shi ne kamar ma yana neman ya shafa duk wani malami mai wa'azi a wannan lokaci inda a kafafen yaɗa labarai ne kusan a yanzu zan ce ba kamar malamin nan gaskiya malam buruntun buruntun na sanin sa kawai direct to malami cikakke kuma ɗan siyasa mai siyasar tsafta malam ibrahim kalli kenan shi ma abin sha'awa ne ga dukkan musulmi to shi wannan malamin gaskiya ban tantance da sunansa ba amma shi ma jifa-jifa ina haɗuwa da shi a facebook ko a whatsapp ana saka karatuttukan shi shi ma karatunsa akwai ban sha'awa to allah wannan marigayi ne malam mahmud gumi tabbas an ji karatunsa sosai kuma babban malami na biyu ke ubangiji allah ya gafarta mishi na malam na kabara shi ma allah ya gafarta mishi sheik malam aminu din ko? awa ga malam isa waziri marigayi sarkin kano alhaji dr ado bayero ga amina ado kuma sarkin kano na yanzu marigayi abubakar rimi gwamnan kano na da can dr rabiu musa kwankwas malam ibrahim shekarau da gandun aiki ga gwamna mai ci na yanzu allah ja zamani na mai girma babban bako godiya da ya amsa mana gayyatar makaru na uku mun gode ni ma na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Nisa Awal Kabir gaskiya na sami ilimi sosai kamar misali ta fannin gine-gine idan na tashi gini ba zan je kawai in kira a min gini ba sai na tsaya na tsara na kira yadda za a lissafa min goma in yi shi a ƙa'idance mm-hmm.